بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma 25 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 30 ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiya da zana allah maɗaukin sarki a wannan safiya ma mu ci gaba da karatu wannan littafin albarka littafin muwafa umarni. a inda muke cikin kitabul juma'a kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar juma'a kuma wannan kundi ne na biyar a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwaffa za mu tashi a babi na biyu a wannan kundi babu ma za a fitin sati yawon juma'ati wal imamu ya kuma wannan shi ne darasinmu na hamsin da 57 a wannan zagaye na biyu na karatun muwaffa da muke gabatarwa imam malik ibn anas ya ce babu ma ja'a fil insati yawmal juma'ati wal imamu yaqtu babu ma ja'a babin da ido zai yi bayani fil insati akan yin shiru mutum ya yi shiru yawmal juma'ati a ranar juma'a wal imamu yaqub a lokacin liman yana hudu ba. kenan wannan shiru da mutum zai yi na ranar juma'a ba wai ranar juma'a ce gaba daya mutum zai yi gum da bakinsa ba a zai yi shiru da bakinsa ne a lokacin da liman yake ba. kenan kafin liman ya hudu ba, da bayan liman ya yi hudu ba, duk mutum yana damar ya yi maganarsa sannan da yake babu ma ji a cikin sati yawmal juma'ati wal imamu yaqtub liman yana ba galibi ya fi karkata zuwa ga ba sallar juma'a in gani ko domin idan idi ya fada ranar juma'a na karamar sallar ko na babbar sallar sai zama na aikata shi ma yawmal juma'a ne wal imamu yaqtub mai hukuncin liman ya mutum ya magana a wannan lokacin ina ta mun kaga ya zama ranar juma'a kuma wal imamu ya shi sa malamai suka ce wannan jumlar ta fi karkasuwa zuwa ga hudubar da ake nufi ta sallar juma'a duk da cewar duk wani jawabi da mutum zai yi da za a gabatar abin da ake bukata shine a yi shuru sawa'un hudubar juma'a ce sawa'un hudubar idi ce sawa'un jawabi ne ake gabatarwa lacca ce wa'azi ne muhabara ce duk wani abin da ake gabatarwa to abin da ake bukata daga kowannen mu shine ya yi Shi shine babban abin da ake bukata amma na sallar juma'a shine kan gaba domin shi ke dauke da hukunce-hukunce na ladabtarwa da wa'azantarwa da faɗakarwa da hukuba ga wanda ya yin shirin kuma duk wanda yana nuna mana falala da muka ambata a darsa da sai gabata na ranar juma'a falala na ranar juma'a darsa da daraja na ranar juma'a yace babu ma jaa fil insati yawm juma'ati wal imam yaqtu babun da yazo zai bayani kan yin shiru yawm juma'ati a ranar juma'a wal imam yaqtu a lokacin liman yana hudubar juma'a قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى الليثي يكتوى حدثني يحيى عن مالك yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra shi yahya ibn yahya al ɗaya daga cikin waɗanda suke karatun muwaffa a gaban malik ibn anas wanda yake kafin ya je birnin madina ya karanta muwaffa don a gaban yahya ibn a gaban malik shi yahaya ibn yahaya al-laythi kenan ya taba karanta shi a gaban ziyad ibn abdurrahman a can kasar andalus kasar asbaniya kenan to bayan da suka kammala wannan karatu kuma ya share kafa ya tafi madina domin sake maimaita karatun a gaban malik ibn anas Allah ta'ala ya kasa da gafara ya rahmace shi shi yahaya ibn yahaya al-laythi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malamansa shine imam malik ibn anas imamul a'imma imam darul hijra alimul madina wanda ya rasu a shekara ta 179 ya rasu shekara ta 179 wanda imamu shafi rahimahullah abu wakalla yake cewa duk abinda na samu na ilimi daga wurin malik ibn anas ne duk abinda na samu na ilimi daga wurin malik ibn anas ne na sanya malik ibn anas ya zama hujja tsakanina da allah madauki sarki daga malamin malik shine an abu zinad daga abu zinad abdullahi ibn zakawan shine malamin malik a wannan hadisi abdullahi ibn zakawan ya rasu shekara ta 131 shekara ta 131 an al-a'raj daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmus malamin hadisi ne kuma malamin ƙwar'ani ne shi abdurrahman ibn hurmus malamin hadisi malamin ƙur'ani shi yana daga cikin malaman ƙira'o'i guda hudu da su ne cikon alƙira'atul abin nan alƙira'atul arba'ata ashara ƙira'a goma sha hudu amma hudun ba su kai labari ba so goma su ne tabbatattu to shi abdurrahman ibn hurmus al'a'araj kenan malami ne na alƙur'ani mai girma malami ne na hadisi mai daraja kuma gurgu ne al'a'araj gurgu al'arja'u gurguwa al'a'ama makaho amiya'u makauniya al'asam kurma samma'u a kurma da kurma namiji kurma mace to yanzu wannan sunan ya zama gambo kenan ya zama jemagi ana kiran namiji da ana kiran mace da shi ana kiran namiji kurma mace kurma ana kiran namiji gambo mace ma gambo ana kiran namiji ɗan-tani, ana kiran mace a talle ba a kiranta ɗantani irin talle eh ana kiran namiji audi ana kiran mace a wujusi suke kira jemagi a hausa kaga al'abkam bebe mm, uh, bebiya kuma bakma'u bakma'u ita ce bebiya to ga al'arar gurgu arza'u gurguwa sai nuna maka gurgu ne amma ga ilimin hadisi kuma ga ilimin ƙur'ani. so ga a tsari na musulunci na kasa ba ta sa mutum ya zama kuma shi ya zama matsaki sai bara za a ga wannan ɗabi'ar wannan ɗabi'ar daga wurin mutanen mai na arewa ba wai a musulunci take ba kwata-kwata ba a musulunci take ba ba kuma afirka take ba a a dai a wurin wasu al'umma ne kawai daga na arewa suna suke kenan suke kyara amma mufti babban malami mai fatawa a ƙasar saudi arabia aha ba makaho ba ne don yana makaho ne aka sashi gudun yana malami ne eh, yana malami ne kafin shi abdulaziz bin Abdullahi bin bas shi ma makaho ne kafin su imamu shaƙubi wanda ya wallafa shaƙubiya take ba masu ido zafi so da haka kada mutum ya dauki wata nakasa a jikinsa yana gungu ko yana makaho Allah ta'ala ya ba da lafiya Allah ta'ala ya tsara da yana kaza yana ya dauki wannan ita ce uzuri kawai a'a ya iya kokarinsa ya san ilimin addini to ilimin mutum yana yana samun ɗaukaka da ilimi sawan gurgu ne makaho ne waye waye waye waye mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar masakai ba makaho ba ne wanda buhari ya naɗa mai ba shi shawara kan harkar na kasasu ai makaho ne kuma dakta ne to din yana makaho a kanar da gwada yana dakta to in ba haka ba akwai ba akwai su bara ta dakta ne so da haka mu kiyaye ba tsari ne na musulunci ba kawai zama zama zafi zama haka kawai ka ji ma a cikin kabilarsu ko a cikin gidansu in mutum ya zama ana cito to yanzu kuma zai mai jagora shi ɗan jagoran zai iya samu abin da shi ɗan jagoran zai ci wannan da kasashen zai ci sauran jama'a gidana amma sai a ɗauke shi kuma a bashi ya mai jagora wayan ɗauka wannan kuɗin da ya samu ya ci wai falala yake da shi kuɗin sadaka kuɗin ba da al'a'arat abdurrahman ibn hurmus ya rasu ya karata 117 ana abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin addausi al-yamani ya rasu ya ta 50 da bakwai anna rasu sallallahu alaihi wa alihi qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza qulta li sahibika ansut idan ka ce ma wanda ke kusa da kai ka yi shuru wanda yake kusa da kai ka ce da shi yi shuru wal imamu ya kumu a lokacin liman yana hudu ba juma'a ce, a ranar juma'a na hausa to haƙiƙa ka yi yasashiyar magana ka yi magana da ba ta da amfani kwata-kwata kaga yanzu shi mutum na kusa da kai da ka ce da shi yi shuru me yake yi kenan surutu surutun da yake yi almunkar yake yi sai kuma sai ka ce da shi yi shuru kana ganin kamar kayi alma'aruf sai aka ce kayi yasasshiyar magana kayi abin da ba shi da amfani ina fatan mun gane wannan da kyau kenan abin da ake bukata ko da mutum yana magana a kusa da kai karkace da shi ya yi shuru za ka yi mai nuni da baki ka yi mai ishara ka sa hannu a bakinka ya raba bakinsa kenan duk da malamai suna cewa ishara magana ce ko ba magana ba ishara magana ce ko ba magana ba ce ita ce tambayar da yake ka nuna wa mutum ne haka magana ce ko ba magana ba ce annabi zakariya alaihi salatu wasalam da aka ce mishi qala ayatuka allah tukallima an-nasa alamar cewar iyalinka ta samu juna biyu shine ba za ka yi wa mutane magana ba shine ba za ka yi wa mutane magana ba da zaran ka kasa yin magana to shikenan mai dajin ka ta samu juna biyu an na haka kuwa au ha ilim an sabbi bukratan wa ashiya sai musu nuni yanzu nuni da magana ce ko ba magana ba ce sai nuna magana nuni ba tun da an ce mashi idan ma zai samu juna biyu ba zai iya magana ba amma kuma ya iya yin nuni suna ji tun da ya iya yin nuni sai malamai suka su malamai zai ce nuni ba magana ba ce shi san haka ko da mutum yana sallah sai wani ya ce in ajiye a nan sai kai min haka ka nuna mai da haka zaka ce sallah ka ba ta ba domin ba kai magana a cikin sallah wala ji da ke ko saboda haka idza qulta li sahibika in ka fada mana kusa da kai an shi kace da shi yi shiru wal ya yaqtubu a lokacin da kuke wannan liman yana hutuba yawmal juma'ati a ranar juma'a ya nuna hutuba ta sallar juma'a ce fa la qauta to hakika kai kai ya sashiyar magana kai kai ya sashiyar magana akwai wani hadisin na abdullahi ibn umar hadisi ne marfu'i da yake cewa wa mallaka duk wanda iya sashiyar magana wata khaffa ritaban nas kuma ya tsallaka mutane za ga wani ya zo a makare zo masallaci ma ya cika sai ga washi yana sarcen yana ta tsallaka mutane kanat lahu zuhura wannan sallar da iya ta zama a zahar اظهرهم كيف اظهر لي كيف حتى نقوم بون حديثنا هنا في طالب رضي الله تعالى عنه في الشوار ومن قال صح دون دي صح صح اسمه فعل الامر صح اسمه فعل الامر معنى اسكت rufe bakinsa it da sauransu faƙat ta kallam to wannan ya yi magana wa man ta kallama fala juma'a ta lahu duk wanda yi magana ko ba shi da juma'a wa man ta kallama fala juma'a ta lahu duk wanda yi magana ba shi da juma'a to me yake da shi kenan azhar wasu ka ce fala juma'a ta lahu ba shi da juma'a wani ka ce fala juma'a ta lahu ba ta da cikakkiyar juma'a amma dai asali shi ne mi ba shi da juma'a tun da ita juma'ar a salama ya kone subhanallah na abu wacan juma'ar ya yi magana wannan juma'ar ya yi magana shi a kowace juma'a sai ya yi magana suna ba ta gungana wannan liman yana hudu ba yana samun liman baki a magana liman ya ce yau abin mamaki abin da ake sayarwa da ɗari biyu yanzu ya zama ɗari biyu sai ce ai biyar ne kaga wannan ya yi azhar kun gane magana ta rike ko ba ya yi ƙari ba liman ya yi magana yi mai tsokaci to ba shi da juma'a liman ya yi magana ya yi magana sai ce Allahu akbar wannan ba shi da juma'a ya yi kabbara ba bai da juna domin Allah kuwar magana ce magana ce kuma al-ma'ruf ne ko amma bai da ita ga fi zai da mahalli ya ba shi da juma duk wanda liman yana hutuba yana kabbara ba shi da juma wannan faɗi babu wata fargaba ba mai cewa ƙarya kai. duk wanda ya yi kabbara liman yana hutuba ba shi da juma'a in liman zai gaya mu mamunsa ya gaya musu in goma zai gaya musu ba to su sani zai ba su da juma'a ɗaya shi kuma liman ya guji duk abin da zai sa mutane su dinga yin kabbara in ba gaba yana da yana da tura su cikin rani kuna ji da kyau ɗaya kenan na biyu ita karan kanta kabara da ake yi daga nan arewacin najeriya a laccoci ne ko a wa'azozi ko ma a menene suna daga cikin kabarori na bidiya da ake yi ku lura da kyau kabbara a ba sai ana Allahu akbar ba ta da asali a musulunci abin da yake da asali a musulunci shine idan wani abu ya burge ya kace Allah kun ji me na fara kaji kai kabbara a zuci kai kabbara inda za ta yi ita aka sani ku lura da kyau ba kabbara maka inkari ba ke ne me maka inkari yanayin yadda ake yin ta ita ka yin kari Allah wa haka ake amma da ka wage baki kai ka bara su ba waɗancan da suke zikiri akan me kake masu inkarin zikiri kan sun kan zikirin ne kake inkari ko kuma a yanayin yadda suke zikirin shi kake inkari da kuma nan ka zo ka yi shi sai ne in magana in an yi magana sai ka ce ayan nabi sallallahu ta'ala sallama wasu mutane sun ɗaga murya lokacin da suke zikiri sai ce ku yi ƙasa ƙasa da muryar ku domin ba kwa kiran kurma ba kwa kiran bebe ku yi ƙasa ƙasa da muryar ku sallat alaƙi wai za su alaƙa ibadi an yi fa'ini don sun ce a ƙaribin rabbuna fannu na jihi an ba'idun fannu na jihi ubangijinmu yana kusa ne mu gana da shi ko yana nesa ne mu ɗaga murya sai Allah ta'ala ya ce wai za su alaka ibadi an yi fa'in ni qarib ina kusa kenan ku gana da shi to kai kuma ka wage baki ka ce Allahu ayya duk jirgi ɗaya ne duk wannan ɗabi'un ba na 'yan Najeriya ne na Najeriya ce duk waɗannan abubuwan da kuwa muna faɗa surutu ana hudu ba surutu ana hudu ba kuna jina da kyau ko surutu a banan kabbara surutu ana hudu ba kabbara ana wa'azi duk na 'yan najeriya ba ka kallon wasu satellite ne da wasu wurare kaga ana karatu kana ji ana daga murya kana ji ana kabbara ɗaya kenan sannan ku a najeriya ɗin ba ka ganin wasu masallatai wasu majalisai da ake karantawa ka ji ana mafarkin yin kabbara sai da mutum ya kara kai nan kai kabbara sai a kore ka nan ba ta cikin ba ɗalibin ilimi ka buɗe baki kana yaga kabara kana waga kabara baya cikin karanta wa musulunci sai a kore ka ci fita nan baya cikin sima ta ɗalibai so na son ku lura da kyau cece sunna ɗaya kenan me kuma kuke yi abinda kuke ba lalle ne ga sunna ba yawa sunna ita ake yi saboda ka ba a ɗaga murya duk abin da malami yi da ya kamata kai gabara sai ka a zuci amma lokacin malamin ne zai ce ai kabbara sai ga ya ce ban ji ba kuma haka ji bana ba duk bid'a ne duk waɗannan abubuwan bid'a ne mun gaba kuma dole mu gaya wa juna mu gaskiya yawa wanda ita ce magana wanda bai yi daidai ba a ci da ba kullum kada ka ji ana maganar bid'a ka dinga hangen nesa ha da zarar ka ji an yi maganar bid'a ka tuna daga murya da kuke lokacin kabbara ka tuna yadda kuka mai da masallacin juma'a mumbarin juma'a wurin fira wani tattaunawa da liman da da mamuno kenan biyu dole ne ka tuni waɗannan abubuwa ɗin in ka ji ana magana bid'a to ka lissafa waɗannan abubuwan daga cikin manya-manyan bidiyoyi da ake musu ina fata mun gano wannan kuma dole mutum ya samu a matakin farko mutum ya daina in yana yi shi karan kansa ya hana ma kansa shi a karan kansa ya hana ma sannan za a ƙara wata bidiyo ta uku dogon hudu nan da ake yi ta minti 40 minti minti arba'in minti arba'in da biyar awa ɗaya ba a taɓa roituwa na musallallahu alaihi wasallam ya yi ta ba ba a taɓa roituwa ana wasallam ya ce yana daga cikin ƙwarewar mutum ƙwarewar mutum shine ya tsawaita sallah ya taƙaita hudu ba in an ce ya tsawaita sallah ya takai da ba kenan da ba da sallah wanne zai fi tsawo eh sallah ta fi tsawo sai ba ta fi gajarta haka rasulun ya fada aha sai ku dora sai ku dora gobin da ake yi ku ga a yaya suke a daidai suke kuwa a kusa suke kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya ce yana da cikin ƙwarewar mutum a fitowa a fahimtar addini shine ya tsawaita sallah da yake nan ya kuma rage hudu ba shi ban zai yi sallah daga cikin surorin da yake karantawa fa yana karanta sabbih suma rabbikal a'la a raka'a farko da kuma hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu to yanzu karatun fatiha da sabbih suma rabbikal a'la da karatun fatiha da hala ta ka hadithul ghashiya in ka su zai minti nawa eh yawwa ka dai bashi minti goma to hadda sallar gaba daya eh? eh sha biyar ɗaya kenan yana gaske abin da yake karantawa abin na yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardh kan izu kenan da kuma idza ja'aka al munafiquna yana karanta su aha in ka hada su su kuma za a yi aminci na ina fata mun gano ne to yanzu idan za a yi minti ashirin kenan hudu ba za ki minti ashirin ba haka rasulun ya faɗa hudu ba za ta minti ashirin ba na gaya muku ba waɗanda guji kira 'yan gargajiya ba. ba ma a kome ne ba 'yan gargajiya ba da za a ce wa yana maimaita hudu ba ɗaya kullum ya karanta hudu ba sa ya zai karanta sabbi su mara bitar ala da halata ka hadisu da gashiya ko ba ka ke karanta ba shekaru aru aru eh to a ya karamu ila sunna ya fi ku kusa da sunna yi ya fi ku kusa da sunna a wannan da yake yi zaka mu kiyaye gaskiya gaskiya mu kiyaye kada mu maida kada mu maida harkokin mu abin wasu wasu haka kawai in mutane suna abin da mutane suke a ce ba su iya ba sai abin da kuka kawo a'a in mutane suna yin abu kaza daidai sai a tafi tare da su a daidai in kuskure ne sai a bayyana su kuskure ina fatan kun gane wannan da ke ku sannan ƙara wata bidiyar ta gaba shine liman yana hudu ba mutum ya zo ya samu liman yana huduwa yana can gaban jiki ba sai ya kama kabar sallah ba ya ce mun yi da ku wani darasin da ya wuce mun yi da ku a darasin da ya wuce cewa wanda yake da hurumin yin sallah a lokacin da liman yake hudu ba shine wanda ya shigo cikin masallaci wanda ya shigo cikin masallaci duk mutumin da ya shigo cikin masallaci liman yana hudu ba to shine wanda zai yi sallah kuma hadisin akan haka yake wani mutum ya shigo cikin masallaci sai wani mutum ya shigo cikin masallaci yana ta tsallaka mutane sai salama ce kai zauna faqad azaita wa anait zauna bai ce da shi yayi sallah ba bai ce da shi ya zauna bai ce da shi yayi sallah ba shi sa waɗanda suka ce ba a yin sallan nafila a lokacin da liman yake hudu ba wani ji da ke ko ba a yin sallan nafila a lokacin da liman yake hudu ba wannan ɗaya ne daga cikin dalilansu saboda wani mutum ya shigo masallaci a lokacin liman yana anan salama yana hudu ba yana salama ya ce mai kai zauna don yana tsallaka mutane bai ce da shi kai sallah mutum da ya ce mai ya zauna ya ce mai isalla ba ya nuna ne idan ana hudu ba ko ka shiga masallaci ba za ka yi sallah ba ɗaya nan kuma ga sulaitun al-gafani ya shigo masallaci yana shigo masallaci sai ya zauna sai rasulullah ya ce mai ka yi raka a biyu ya ce a'a a ce tashi kai sallah raka'a biyu ina tashi salla raka a biyu dinga ya ce tashi kai sallah raka'a biyu bayan ya shigo masallaci kullum bayan ya shigo masallaci ya ce mai tashi ka raka a biyu sai ya nuna kenan ko da za a kafa hujja da hadisin yanzu ba ina tarji ne kan ana yi ko ba a yi ba ko da za a kafa hujja da a akan yin sallah a lokacin da liman yake hudu ba to wannan zai tabbata ne ga wanda ya shigo cikin masallaci haka ibn hajar ya faɗa cikin fitar bari a daidai wannan hadisi din a daidai wannan hadisi din babu man dakhala al-masjid wal imam yakhutubu salla rak'atayn khafifatayn a daidai wannan hadisi na sulaiman al-ghaffani ibn hajar yace ana kafa hujja da hadisin ayi salla raka'a biyu ga wanda ya shiga masallaci ga wanda ya shiga masallaci domin tahiyatul masjid ce so wanda bai shiga masallaci ba eh ba zai yi ba so duk wanda bai samu ya shiga masallaci ba ya isa masallacin juma'a kuna jina da kyau ya isa masallacin juma'a masallacin juma'a cikin masallaci ya cika liman ya zo ko bai zo ba amma dai shi ya je bai samu ciki ba yana zuwa sunna ne ya zauna sunna ita ce ba ba zai kabbara sallah raka'a biyu ba domin yin sallah raka'a biyu mai yi masallah ba baya mata nafila ya mata ba ta da ciwon da ake marawati ba ta da nafila na arrawati ina fatan kun gane wannan da kyau isa ko bin hazar da ya kawo yi magana ne kan masu masjid duk malamai da suka kawo sun yi magana ne a kan wanda ya shiga ciki wanda ya shiga ciki shi ne zai sallah aiki. sawa'ul liman yana hudu ba ko liman baya hudu ba amma duk wanda bai samu cikin masallaci ba to zai samu wuri ne ya zauna a lokacin liman yana huduba ko baya huduba wannan jina da kyau matsala ta gaba ita ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce idza qulta li sahibika ansu idan ka ce ma na kusa da kai yi shiru wal imamu yaqub a lokacin liman yana huduba yawmar juma'ati a ranar juma'a fa qadala ghauta ka yi yasasshiyar magana ina ba tun kuma fahimci wannan da kyau sai ya nuna mana kai tsaye kai tsaye idan liman yana hudu ba shuru ake yi gaba daya kuma wannan shine tsarin da musulunci yake da shi babu wata ƙasa ko babu wata wani addini ko babu wata ƙungiya babu wata jam'iyya babu wani tsari da yake da wannan na a tara mutane dubin dubatan mutane miliyoyin mutane mutum ɗaya yana magana kowa ishu lura da kyau lura da kyau mutum ɗaya yana jawabi yana magana kowa ishu in man da musulunci babu wanda yake da wannan tsarin za ka ji an ce maka ai wata ƙasar saboda cigaban zamani da ta kai a yau ba su traffic light a ƙasarsu ba su traffic light a saboda hanyoyi ne kawai aka yi su babu isharat hanyoyi ne kawai kowa zai ɗauki hanyarsa wannan shi suke lura da shi ba su da lura da shi musulunci ya daga ya wuce wannan tsari ba da tsari ake magana ba ka faɗa mini taron kwallo ko taron siyasa na kamfen ko taro a gidan kallon fim da yan fim sun ɗebo abin da ya fi ƙarfin bakinsu ɗan fim ko 'yar fim wacce ba ta san aure ba ba ta san menene aure ba ba ta san tarbiyya ba ba ta san mecece tarbiyya ba ba ta san mutunci ba ba ta san menene mutunci ba wai ta ce mai faɗakarwa wai faɗakarwa suke wai ana fim waye da suke fim wai wa'azantarwa suke yi ka ji lalatacce wai shi zai wai shi ke yin wai wa'azantarwa suke yi kawai don an hana dan an ce ba a dasu a gina film village ba wai ne suke surutu Yau dan fim yanzu yana da bakin da zai yi surutu shi dan fim dan fim yana da bakin da zai yi surutu Ya yi sa an yi shiru a daɗin ya samu abin da yake kaiwa bakin bakin shi ka ce bakin salati ka banda karuwanci da fadala ne suke yi Faɗa mun ba ta aure a cikin yan fim wace ce masu aure a cikin yan fim duk ba to me zai hana a ce a masu aure ba a masu aure cikin likitoci ba masu aure su suka fi yawa babu su cikin teachers babu su cikin malamai islamiyu babu su cikin mata masu da'awa to me zaba za a samu masu aure ba cikin yan fim su su shedanin wallazi wallaki kibarahum din da suke zuga 'yan uwansu su fito su yi zanga-zanga a ban yada labaru saboda an hana su matar shi fa ya ɓoye ta tana zaman aure ya zo ya tasa 'ya'yan wasu a gaba yana rawa da su a cikin fim fim fim ai buhari allah ya sata mai da alkhairi allah ya sata mai da alkhairi dama wannan majalisa ne ya kafar baya ya sanya abin cikin budget ba shi da alagar ba bala ce ko buhari ne ya sa fim kuma fim yanzu faɗa min da ina ne za a taru ka tara mutum dubu goma ka ce kowa yi shuru saboda magana sa babu shi amma tsarin musulunci ne ba gana ana nuna hudu ba a harami ana nuna hudu ba a harami gaba da amma ka ji wuri ya yi tsiki amma yau shi da nawa ake yi ana yi ana yi kawai sai ka ji wani can ya danno ihu eh babu shi babu shi saboda haka wannan tsari da muke da shi na tarbiyya na sauraro da yake a cikin hudu ba kuma ina so zuwa ga tarurrukan mu na addini baki daya kada mu lalata shi kada mu lalata shi a ce kawai wani malamin fa yana kan tsari yana kan daidai yana tafiya kan saiti idan aka danno mai wannan bakara da ya kabbara in yana wa'azi to sai ga yanzu za a fara sai kuma ya fara sakin layi ya fara ɗebo waɗansu abubuwan kuma da suke yi in za ka kabbara ka yi kabbara a zuci Allah wa shi ne abin da aka fi subhanallah ba hana kabbara amma ka yi ta a zuci yadda kai kaɗai za ka ce ita ce kabbara ta musulunci matsala ta gaba ita ce wannan shine asali kada wanda yi magana a lokacin da liman yake magana kada wanda yi magana a lokacin da liman yake magana sai dai idan liman ne ya nemi da ka yi magana kai karan kanka kamar yadda muka karanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan mutumin da ya shigo masallaci da ne ambace shi dazu sulaikun al ya zauna ya ce da shi ka yi sallah raka a biyu yanzu ya fara magana kira sai na sallama liman ne fara magana sai shi ya ce a'a sai shi tuta shi ke sallah raka a biyu to idan liman ya fara maka magana kai a karan kanka ya halatta ka amsa mashi mun ta wani ko mun ta na umar ibn khattab da usman ibn affan a darasin da ya gabata usman ibn affan ya shigo masallaci sai umar ibn khattab ya ce mai kafe nawa yanzu sai ce da shi yana kasuwa ne kawai sai yi kiran sallah to ya ga liman ya fara daman saboda liman din ne saboda liman din ne aka ce ta shi sai ya ne ka ce kaza sai ka faɗi iya buƙatar wannan abin ku lura da kyau duk waɗanda abin ya faru a kansu iya wannan abin suka faɗa yanar salam ya tambaye shi ka yi sallah raka biyu sai ce a kwana jina da kyau sai ce a bai kuma tsaya yana ta dogon sharhi ba da umar bin khattab ya tambaye shi karfe nawa yanzu kullura da kyau ko kaga akwai tambaya ce amma ba wai sai ce karfe ɗaya saura kaza ko karfe ɗaya da kaza ba sai da girman ka sai yanzu kake zuwa sai ba da hanzari ya ce gashi shi kenan sai malamai suka ce kenan ya halatta idan liman ya fara magana ya fare maka magana sai ka saurare shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko sai ka amsa mushi akan wannan maganar ba tare da an zirme ba waɗannan hadisai da muka karanta waɗansu shi ke sa su su falle a guje me ma'ana su falle a guje a shiga a tafira liman ya ce ai abu kaza abu kaza ya faru a unguwar gabas sai mamu ya ce hadda unguwar yamma ma ko mu taɓa ji ba wannan ba shi da juma'a ba shi da juma wannan ya yi magana da shi ne mai magana da shi ba balle mai ta'aliki liman ya ce naira ɗari uku uku ake ce da ruwan jarka yanzu mota guda sai ya ce ɗari biyar ma a yi a unguwar su ma sai ɗari biyar wannan ba shi da juma'a shi da juma ya yi magana da shi ne ba bayani yake bayarwa ba ya yi magana da shi ne ba shi da juma wani liman ya ce a kofar kudu abu kaza da abu kaza da abu kaza ya faru sai shi kuma ya ce a kofar arewa ma mala ya ce mala ungosu ma duk wani ba shi da juma wannan bai da juma ko na ce na da ke ko wannan kenan mataki na biyu shine wanda mu ya fara yin magana nan ba liman ne fara yin magana ba a hadisin hadisun sulaiman al-gafani da kuma na Umar ibn Khattab to kuma ma mu ya fara yin magana kamar mutumin da ya shigo masallaci an sallama yana hudu ba sai ce ya rasulullah babu ruwa dabbobi sun kone hanyoyi sun tsaya tik babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza ka roƙa mana Allah sai da salama ya yi addu'ar roƙon ruwa a kan mumbai kaga yanzu waye fara magana mamu kullum da kyau ko sai suke cewa ya halatta ya halatta haka amma akan a kan abin da yake da alaƙa da wannan kai misali misali ana ana sallah ko liman yana hudu ba sai ga makawo ya kama hanyar rijiya in shiru ana hudu ba makaho ya kama hanyar rijiya ya halatta ko ya zama wajibi a kansa zake kai kai kai kai kai ku mai magana ku mai magana ku tare shi ku tare shi kada ya afka rijiya ɗaya nan. ana sallar juma'a kawai kana ɗaya kai sai ga wuta a gefen wani wuri kawai ya ya yi cocin kan wuta ta fara ci ga filin ya fara gobara za ta tashi a matsalacin ya halatta ke magana ko wannan ba za a faɗe shi batun da ya riga ya wuce kuma allah kada ya dawo mana da shi ana hudu ba sai ga 'yan ta'adda sun zo da ɗamara cikin bama mai aji za ka yi magana amma ya zaga wanda ya riga ya wuce Allah ya da kuma shi ke Allah ya duk wanda za ka yi magana ina ba ta mun fahimci wannan amma kana dan agaji kawai baya ba ka izinin wai ke magana agaji baya ba na ruka ba da zai sa ka yi magana za ku yi kan ku tsari ne na in abin magana ya za ku yi nuni amma wani lokacin kawai ga yan agaji sun harbe, suna ta surutu wai ai su yan agaji ne wannan baya cikin tsari ya haka shi ne waye musu fatawa waye gaya musu ana magana kuna jina da kyau ko kana jina da kyau ka gane karatun yau? kasan an haka shi ne eh, zai fi gane karatun ba a magana kawai zafi ga liman ba yana ce yana hudu ba su kuma zuwa ga su ba suna ta surutu waya ya musu fatawa ya su za su yi magana ya agaji in za su yi magana ya ce su surutu ba a yi magana ba a yi magana asali za a raba mutane ne kowa da wurin aikinsa shi ne asali ba a magana in magana ta taso sai ka tambayi malam a iri abu iri kaza iri kaza iri kaza za a iya yin magana ko kuma ka yi kiyaci kan abin da muka bayar mun ba da misali na farko da za a iya yin magana makaho ya kama hanyar rijiya ko wuta za ta tashi eh ko 'yan ta'adda ko kuma wani da mutum da ka riga ka san ɓarawo ne kawai limai na hudu hankali kawai sai ya ɗauki mashin kun mutane sai ka ce ɓarawo wani gina da ke ku amma haka kawai haka ba a magana duk wanda yi magana ba shi da sallah duk wanda yi magana ba shi da sallah ina da maimaitawa limamai kuma su ga hankalin mutum limamai wasu da cikin maka ina son ku lura da kyau wanda kake saura liman zai iya sawa kowa yi kuka kuma zai iya sawa kowa yi dariya kun gano magana ta da ke ko so limamai mai jawabi shi ke kwanto ɗin mutane haka kawai sai ga in yi haka yi haka ya kawai sai sa mutane su kyakyace da dariya duk zai iya yi in ya ga ya ga ya ga kawai za ka zai isa masallaci ya kama da kuka to ka gana ta kuka tsoraka kabarbari da ake yi wani lokacin faliman yana kan mumbari yana hudu ba sai da daga daga kasa ana lakana ne abin da zai faɗa to a ilimi wannan liman ba limamin ba a sauraron karatunsa amma ba in dai malami yana karantarwa gebe guda akwai wanda yake ce mai kace kaza to malama habishi ba za ka karɓar karatunsa saboda za'ifi kamar me kamar ka ce liman yana huduba ya ce muna nema daga gwamnati ya kamata a ce matsala iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza da ake fama da ita a kawo karshenta so ne cikin mamaye ce a ai riga ma an gama Ah. sai ne ya ce kun jima'a daga an gama yanzu ya yi ruwaya a wurin wa nan. kuma yana kan a wannan ba a karɓa limamin ba a karɓa karatu sa ba ya zama ga isi mai sun ce mulaƙan ana mai ne su malami ba mai ne yana fara abin da ya sani saboda ka matsalolin biyu ne akwai na limamai tukuru kuma shi ya fi yawa don shi ya janyo na mamu amma ka kiyaye ka kiyaye idza qulta li sahibika ansu wa imamu yakhutubu yawm al-jum'ati faqad hau kai ya magana daga yaushe shin wannan maganar da ake magana sai idan kana cikin masallaci Iliman yana ba saboda haka ka ji hudubar ko kana kyautar da san yanzu liman ya fara huɗuba? Eh? to yanzu idan muka dauki matsala ta idan mutum yana ci matsala ta farko kenan sai idan mutum yana ci yanan ba idan yana cikin masallaci ba eh yawa kuna tafiya kana kan mashin daga ko kuna cikin mota kuna yanko kwana kafin ma ku karasa masallacin sai ga hudu ba ta liman tana isuwa daga nan kowa sai shuru. an ruwa an tambayi imam ahmad bin hanbal cewar mutum yana jin hudu ba sai dan uwan shi ya atishawa zai ce mai yarhamuka Allah ya ce a'a zai ce yarhamuka Allah ba haka ake gina mai atishawa ba ce ya ce a'a to kuma kiyaye in dai kana jin hudu ba duk malamai sun magana in dai kana ji to wannan dole ka shi to ku lura da kyau in aka ce kana ji ba wai kana cikin masallaci ake magana ba ko ka zo yadda ake fakin ɗin mota ko yadda ake fakin ɗin mashin ko wurin fakin ɗinka daga lokacin da ka fara ji daga lokacin da ka fara jin hudu ba to daga lokacin za ka shi wannan ƙaunin ke to shi kuma wanda yake yana da tabbas yanzu haka an fara hudu ba a masallacin da zai ji amma dai bai fara jin hudu ba zai shuru daga wannan lokacin eh ayo wata bukata ba barin ta zai ba eh a'a ba magana karfi shi ya san masallacin da yake zuwa ya san wannan masallacin daidai wannan lokacin limahamun bari kuma ya fito ya magana yanzu ana magana ne akan taron mashin za ka yi mai magana kuma za ka yi mai magana shi shin za a kiyasan shi da ruwan alwala eh eh duk da aka ce ba magana idan yuje li salati min yawmil juma'ati ruwan alwala da ka saya kai alwala da shi duk wasu daidai ko abubuwan da za ga larura ne gaya sosai da sosai ake magana idan liman yana hudu ba sai addu'a za ka ce amin shuru aka ce kai shuru shuru aka ce kai asalin abin da aka bautar da kai in liman yana hudu ba ne ka shiru ba za ka yi magana ba sai da dalilin shirantacci ne asali ku lura da kyau shi ne asali in liman yana hudu ba ka shiru in ka fahimci wannan asalin to ka huta akan kowace matsala kun gane ko in dai ka fahimci wannan asalin in dai liman yana hudu ba ka yi shiru to in ka gane wannan to ka huta sauran waɗansu abubuwa sai ke tambaya amma duk wani abin da kana ganin ya halatta a magana ko bai halatta a magana ba asali shine ne bai halatta ba saboda an ce da sahibi ka an sut wal imamu khutubu yawm al jum'ati fa qad lafa daga sai muke za ka tambaya da su eh akan eh akan eh, wata matsala yana cikin duba ya ɗauko wata ƙabiya haka yana magana a kanta a ba za ka iya ba ba za ka iya ba wata ƙabiya domin sai majalisun ya tafi wani wuri ka gane magana ta da ke ko so da ku lura da kyau ba a korewa kai tsaye kamar yadda ba a tabbatarwa a kai tsaye asalin abin da aka bautar da mutane shine su yi shuru shine su yi shuru duk da mun yi magana cewa wasu sun yi tambaya kamar anasulun ya tambayi wannan wannan kuma ya shigo ya ce ya rasulallah gari babu ruwa saboda haka gona ta yi kaza ta yi kaza anasulun mai yi addu'a amma mu bambanci zai taimaka maka in ka bambanci wannan ka bambanta tsakanin mumbarin hutuba na ranar juma'a da mumbarin ilmantarwa da mumbarin wa'azi da muhabara kullum da ke ko da kuma tsokaci an yi sallah ka ce malam ya kamata ka ce mana wani abu ko liman ya juyo zai ce wani abu ai ji sunan wannan mumbari mumbari kullura to ka bambance su rashin bambance su shi yake sawa ake cakuɗa su limaman suke cakuɗa su ya manta ɗazu yana mumbarin wa'azi yanzu kuma yana mumbarin kotuma. mantawa da iya ya yi musu kuɗin goro shi ya ba su hukunci iri da na halin ba haka wani nan. eh sai eh. eh, yi mai nuni ya ba shi tuwo ta ɗaya ya ba shi ruwa ɗaya in ya kama yi magana shi in yi magana shi in yi magana ai magana ne da neman ruwan shi da zai wannan ibada da shi sai dai ka ga ya ce ya ba shi wa ba dan ya ce ya saya in sai wani zai sayan mushi eh sun ce zai iya siya mashi tun da dama ruwan na alwala ne ba chat-chat ba ne agar ba a buga so yana cikin wajibi da ya kamata limamai da malamai su faɗakar kulu ana hudu ba wani yana buga waya kai baka saba gani ba an kira shi a waya kawai sai ya hasa muna juma'a ana ana hudu ba ana hudu ba zan kira ka zan kira ka zan kira ka baka saba gani ba aha iman shi ne asali abinda aka ilmantar da ke shi ne ke shuru abin kulo da shi sana faɗa mana asali asali shi ne ke shuru za ka ce amin shekarar jami'i tunda abinda aka bautar da ke a wannan lokaci shi ne ke shuru to ba za ka ce amin ba shekarar da jami'i ai amin da aka ce ka faɗa a sallah sai da kana dalili ne ko idza amana al-imam fa amin idan liman ya ce amin ku ce ba sai da kana da dalili ba sannan ka ce amin da liman yake fatiha kun gane ko to komai sai kana da dalili in ba ka dalili ke shiru tunda yanzu abin da aka yi aka bautar da kai shine ka yi shiru a lokacin da liman yake hudu ba khalas Allah ta'ala ya sauya ka dole ana buƙatar gyara wallahi mutane sai ana hudu ba suna suna surutu ana hudu ba suna surutu wani ma ana hudu ba ya ce kaji kaji abin da mai yake ba shi can lima yana hudu ba shi kuma ne ya dan kafa majalisunsa kun gane ko liman yana hudu ba shi kuma ya kama majalisunsa ya yi gawai na kenan wannan ba shi da juma'a ko ba su da juma'a wani kuma a'a yara ya ɗauka ya tafi da su masallacin juma'a yara yara wanda za su mai kashi a cikin riga za su kashi ko su yi fitsari sai ya tafi da yara masallacin juma'a yaran kawai suke ta fada shi ne mai yana hudu yana cikin kai kai shuru kai kai shuru kai kai shuru ko ba ka yake ta fada da yara ba ba shi da juma'a wai yake da shi ya tafi da su wai yake shi ya tafi da su ba shi da juma'a hmm. zai iya cewa a zuciyarsa amin ai eh, wannan ai a zuci ne bai faɗa ba kuna ga ina son mu lura da kyau ashe akwai matukar muhimmanci mu dawo da sanin hukunce-hukuncen sallar juma'a kuna jina da kyau dole ne a islamiyyunmu a masallatanmu kana ka na liman ko wani malamin islamiyya a ce duk ranar asab eh, abin nan laraba eh, ranar laraba ake tafiya hutun karshen mako ko a islamiyu mana babban aji da kake yi ka yi kaza za, kaza yi kaza za, kaza yi ka. a dai dinga faɗa kawwa kan abin da ya shafi sallar juma'a abin da ya sani sai laraba wajen ta kusa da da juma'a ne ka zama wani karatun haka yi shi ba a daidai lokacin ba sai a manta kun gane ko da an sallama ce idan qulta sahibi ka ansul wal imamu yakhutubu yawm al kana faqad laghaw matan da gidan su yake kusa da masallacin juma'a fa mata da gidan su yake kusa da masallacin juma'a suna jin hudugobi da ake duka za su yi shiru a wannan lokacin asali kenan za ga akwai masail da suke ta fitowa saboda haka mu lura da kyau gaskiya an yi nesa da sanin hukunce hukuncin juma'a limamai sun yi nesa sun jima ba su yi hudu gobi akan hukunce hukuncin juma'a ba sai zama na watakila yanzu da za ka tambayi za ka iya tuna cewar wacce ce juma'a ta ƙarshe da aka yi magana kan hukunce hukuncin juma'a a sai azumi ya zo ba a magana kan azumi sai magana tafsiri kadai ake yi amma shi azumin da ake ba a magana shi sai ya huce sai zama mutane suna azumi yadda suka saba yi da shekara sai juma'a ta zo ba a yi magana juma'a ba sai ta huce sai a ɗauko ta magana a zo a yi amma ita juma'ar ba a magana ta, haka ne kuma haka bane yasa da zara an faɗi magana sai mutane su ji abin gingirin da muke magana ba a sallar nafila in ba a cikin masallaci ba sai ranar ke kowa sai ke ga abin jinkirin domin yana ganin wane ma yana yi wane ma yana yi wane ma kuma manyan malamai ne ike gani daga mu kiyaye gaskiya limamai da malamai da du'a su ma ba karamar ababa da gaskiya a kiyaye a dinga kanta hukuncen hukuncen duk lokacin da aka karatu zai daga sabon abu ka ji a'a kamar ba kai ba jiya jiya kuma juma'a don yau a sama sai ga ajiyar a juma'a jiya ma wani yayi kwambale Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Abu Zinad a 131